والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya karfarce mu da sake hallara a wannan masallaci na makaranta hadda alkur'ani mai girma a wannan gari na shagari domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa a kowace ranar laraba a daidai wannan lokaci wasu bayan magrib kamar yadda aka sani muna karatun littafin alwajizu fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz wallafa doktor abdulazim badawi kuma cikin ikon allah da yardarsa ba da jima wannan ne ba waton karatunmu na ƙarshe-ƙarshen nan mun ka fara wani sabon ɓangare na wannan littafi da ake ce ma kitabu siyami ɓangare wanda ya shafi magana azumi a wannan littafi ɗin cikin yarda allah da ikonsa mun karanta hukuncin azumi sannan muwa karanta falala azumi mun ka ajiye ƙarshen bayani akan falala azumi yau bisa ga kaddartawa allah da yaddarsa za mu ci gaba da karatunmu bayani akan wujubu siyami ramadana bi ru'yatil hilali wajabtin azumin ramadana na faruwa ne da ganin jinjirin wata an abi hurairata qal قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين abu huraira ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ku al'umman musulmi ku ɗauki azumi saboda ganin jinjirin wata yayin da an ka ga jinjirin wata ba wai yayin da kai ka gani ba yayin da wasu musulmi sun ka ga jinjirin wata to ku ɗauki azumi ku yi aiki da ganin watan nan nasu ku ɗauki azumi ba dole ne sai kai ka gani ba wa asiru li ru'yatihi idan lokaci ya zo ƙarshen azumi sada za a aje azumi to nan ma ku aje azumi din saboda ganin jinjirin wata da wasu musulmi sun kai fa in gummiya alaikum shaharu idan an ka lullube muku wata ya zan dalili da wala Allah an tashi da hazo kura, hadari ko wani dalili daga cikin dalilan da ke hana sararin sama wayewa har a hangi wasan wata na idan wani dalili ya zo ya lullubar da jinjirin wata fa'uddu to ku ya ku ci gaba da ƙida talatin kwana talatin ma'ana ku yi ƙida har sai kun cika kwana talatin na watan sha'abana waye gari zai zan ɗaya kenan ga watan ramadana sai ku tashi da azumi wannan shine nasi ƙarara wanda ka tabbatar da tabbatuwar jinjirin watan ramadana da kuma tabbatuwar jinjirin watan sallah watan shawwal na faruwa ne ta hanyar gani da ido idan an ka samu wasu daga cikin al'umman musulmi allah ya gwada musu sun kaga jinjirin wata so za a ɗauki azumi da wannan ganin nasu haka wajen ajewa sannan hanya ta biyu na tabbatuwa azumin ramadana ko kuma tabbatuwa ficewan wannan wata shine wato ƙida idan ya zama na ba a ga watan ba amma an kai ƙida an ka cika talatin idan an kai ƙidanya an ka cika talatin ga watan sha'abana sunan ma wace gari za a tashi da azumi ko za a ajiye azumi malam ya ce bima ya mutu sha'aru da menene watan azumi ke tabbata ko kuma watan sallah ke tabbata يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ما يجي watan ramadana na tabbata ta hanyar ganin jinjirin wata kamar yadda bayani ya gabata walau min wahidin adilin ko da kuwa ganin nan an same shi ne ta hanyar labarin mutum guda adili ai ko da mutum guda adili ya ga wata ya ba da labarin cewa ya gani to watan azumi ya tabbata da wannan ganin nasa wanda aka ce ma'adili shine mutum musulmi wanda ba a san shi da bayyanar da fasikanci ba wanda ba a san shi da ƙarya ba wanda ba a ce masa mutumin banza idan an ambace shi ya tsare farillai yana kiyayewa da nafiloli gwargwado wanda ya zama na haka shi ake ce ma adili bayanin malamai akan adili na da yawa amma wannan ya isa a riƙe wanda aka ce ma'adili wato dattijo mutumin kirki a gari ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da fajirci ko fasikanci ba ba a san shi da yawan ba'a da hatsaniya ba a takaice mai kamun kai ya tsari farillai yana taka tsantsan ga aikata haramu, to idan irin wannan mutumi ya ce ya ga wata jinjirin wata to ya tabbata ga al'umman musulmi su ɗauki azumi wannan aƙalla kenan mutum guda daɗa balir da ɗafin hakanan idan sun ka wuce mutum guda mutum biyu zuwa mutane da yawa to babu sharaɗin adalci a nan idan abin yawa sai zangaruruwa wurare daban-daban an gani to nan kuma ba a sharaɗin cewa sai adalci domin ba baya yiwuwa su yi muwafaka a kan yin karya. sharaɗin adalci sai iya zan mutum guda ne ya ga watan saura ba su gani ba idan sauran mutane ba su ga wata ba shi ya ce ya gani to sai adiba a gani adili ne idan adili ne ya cika sharuɗan adalci to shi kenan za a karbi maganarsa a yi aiki da maganarsa al'ummar musulmi su ɗau azumi dalili da labarin da ya suwa na ɗaya kenan au ikimali iddati sha'abana salasina yauman ko kuma idan ba a samu ganin jinjirin wata ba ko da kuwa ta hanyar adili ne guda ba a gani ba to watan azumi na tabbatuwa ne ta hanyar kammala wato kirga na sha'abana kwana talatin idan ƙidar kwanukan sha'abana sun ka cika kwana talatin bi ma'ana misali a ce yau laraba talatin cikin ga watan sha'abana bisa ƙida tun harkon sha'abana ana riƙe da ƙida har kai yau talatin cikin to an ga wata ko ba a ga wata ba in dai sha'abana ya kammala talatin to gobe fa azumi za a tashi saboda watan musulunci baya talatin da ɗaya babu watan daga talatin da ɗaya ko dai ishirin da tara shi ya yawa ko kuma talatin wannan kenan dalili kuwa an ibn umara قال تراءى الناس الحلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه an karbo daga abdullahi ɗan umar ya ce mutane sun yi ta neman ganin wata watan sun yi ta dibin watan jinjirin watan ramadana amma ni sai Allah ya sa ni gane sauran mutane ba su gani ba Ba a kabar ku rasulallah islasallan sai na labarta ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a nira ra'aitu cewa lalle ni na ga jinjirin wata da koyan igiyata na gani fasama sai annabi sallallahu ya tashi da azumi wa amaran nasa da siyamihi kuma ya hori mutane da su azumci wato azumin ramadana da wannan ganin da na yi wato sha da umar kun annabi ya yi aiki da ganin mutum guda domin ba a ce wani ya zo ya kawo wanga labari bai ba abdullahi ba amma fa illam yura lihilalu li aw nawihi idan ba a ga jinjirin wata ba sabili da waton hazo ko lukubi ko makamancin wannan kaman hadari ko kura to a tammu iddata sha'abana salasina yauman to sai su cika idan sha'abana har sha'abana ya kai kwana talatin wannan kuwa ya faru ne li hadisi abi huraira tasabiki domin hadisin can na abu huraira wanda ya gabata Su li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in alaykum sharu fa uddu shine a hadisin abu huraira wanda ya gabata wa amma shawwal amma watan shawwal watan watan sallah kenan cika ramadana kenan yake fala ya butu dukuluhu illa bi shahadat illa bi shahadatin isnaini illa bi shahadatin illa bi shahadatin isnaini yace amma shi watan shawwal watan sallah shi kan shigowarsa ai tabbatuwarsa ba ya tabbata sai da shaidanni guda biyu in ba a gane ba don mutum guda biyu ya zo ya ce ko da adili ne ya zo ya faɗa ma sarkin musulmi cewa ya ga watan sallah to wannan gani bai tabbata sai in mutum biyu ne sa'an nan kun ga akwai bambanci shigan wata ramadana da shigowa watan shawwal watan ramadana mutum guda adili na sa a tashi da azumi amma wajen ajiyewa to sai mutum biyu sai shaidan mutum biyu dalili kuwa an abdurrahman bin zaid ibn al-khattab أنه خطبها في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم عدفوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شا... فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا shi waton abdurrahman dan zaidi dan haddabi ya yi ba. a ranar da mutane suke shakku farko ne na ramadana ko ko a a ƙarshen bana ne wato mutane na shakku game da talatin ne ga watan ramadana yau ko ko a a talatin ne ga watan bana ko ko a ɗaya ne ga watan ramadana shine yau mu shakku ba a ga jinjirin wata ba sai mutane na shakku sai yi hudu ba cikin hudu ba sai ce ku saurara ni na zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na yi tambayar su game da ilimi ciki ko har da wagga mas'ala kuma lalle sun bani labari su sahabban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi azumi dalilin ganin jinjirin wata haka ku aji azumi dalilin ganin jinjirin wata wa an sikula a sannan ku yi ibada laha dalilin gani fa gumma alaikum idan an ka rike an ka sa lugubi gare ku a cin mutu ku kammala talatin na yawon ku kammala sha'abana da ƙida kwana talatin ga ma'allu shahidin fa in shahida shahidani amma idan mutum biyu sun ka zo sun ka shaida sun ka ranci gaban kwamiti ko gaban sarkin musulmi cewa lalle sun ga jinjirin wata imma na ɗauka ko kuma na ajewa muddin dai musulmani musulmi ne su biyu din nan da na yi shaida sun kai rantsuwa to fasumu ku ɗauki azumi in na ɗauka ne wa asiru ku aje in na ajewa ne kun ga wanga hadisin abdurrahman dan zairi dan gaddabi ya ce sai shaidu biyu ga ɗauka da ajewa duka sai shaidu biyu ko ba haka ba sabanin hadisin da ya gabata cewa shaida guda gami ga ɗauka sai abin ga ajiwa ne za a yi shaida biyu wa an amiri makka alharis ibn hadibi an yi wani gwamna makka wanda ake ce ma harisu dan hadibi ya ce ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan saka lirru'yati fa in lam wa shahida shahida adlin nasakna bi shahadatihima shi wannan gwamna ya ce mun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko a hidna a hida ilaina rasul sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yayi umurni gare mu annan saka da cewa mu riƙi bi ma'ana mu yi ibada shine mu yi azumi mu dau azumi liru yati domin ganin jinkirin wata fa illan narahu amma ya zama na duk gari mun yi ta dibi da ƙauyukanmu mu mun yi ta biɗa ba mu gani ba wa shahida shahida adlin sai an ka samu wasu mutane guda biyu sun ka shaida cewa su sun ga sun ga wata in dai sun kammala sharuɗa na adalci to na sakana to sai mu ɗauki azumi bi shahadatihima ma dalilin shaidunsu a dalilin shaidar da sun ka ba zuwa su to abin kula a nan ba ƙauluhu ce wadda ya yi wa in shahida shahidani musulmani mu wa afiru idan wasan shaidu biyu musulmi sun kai shaida gaban sarkin musulmi ko kwamiti sun ka ce lalle su sun ga jinjirin wata to ku yi azumi in ajiyewa ne ku aji wanda ya zo cikin hadisin abdurrahman dan zai. wa qawluhu sannan da faɗin da ya yi. cikin hadisin gana yanzu hadisin harisu ɗan hadibi fa in lam narahu idan ba mu gane shi ba wa shahida shahida allin an ka samu shaidu guda biyu adillai sun ka shaida na sakana za mu ɗauki azumi bi shahadati ya dalilin shaidunsu su biyu to kun ga fi hadisil harisi cikin hadisin nan na haris da wancan hadisi na abdurrahman dan zaidi ya dullani suna nuni bi ma ga mafhumin su ala adami jawazi shahadati rajuli wahidi na rashin halaccin shaidan mutum guda fi siyami ga ɗaukar azumi wa ifari da kuma ajewa kun ga da wannan fakharaja siyam bi dalili sai an ka cire ɗauka cikin biyu ɗin sai aka ce sai an ka zo an ka toge an ka cire ɗauka da cewa shi ɗauka ba sai ba sai da shaidu guda biyu ba bi dalilin saboda dalilin da ya zo tabbatar da wannan dalilin shi ne hadisin wa abdullahi dan umar kun na kule na dalla kenan wa bakiyar isdar shi an samu hadisin cewa shaida guda na wadatarwa ga ɗauka amma ba a samu hadisi wanda ya zo cewa shaida guda na ba da damar a ake ba to kaga yanzu sai an ka samu gudan ya fita ko bakil iftaru sai zama na ajewa shi dai ya rage bai da dalilin da zai sa a ce mutum guda haitu da dalil saboda ba dalili ala jawazi kan halacci ne bi shahadati wahidin da shaidan mutum guda shin kun gane karatu yawa ya ce wannan ya ce bi tasarrufin eh, watan tare da tasarrufi a yi mana shi wanda ya rubutu ya ce ya yi wannan ya ciro wagga magana ne min tufatul ahwazi daga littafin tufatul ahwazi juz'i na uku shafi na ɗari uku da saba'in da uku da kuma na ɗari uku da saba'in da hudu amma sai ce bi tasarrufin da tasarruf tasarruf ne zan ba abin nan da ka kwaho ka kawo ba ka shigar da fahimtar ka ciki in gane shi an kayi tasarruf ba wai gundarin bakin ne ka ɗauko ka kwafe ka kawo ba a kayi tasarruf cikin nafsi ne abin lura dai abin malami ke so ya tabbatar mana hadisan nan guda biyu hadisin abdurrahman dan zaidi dan khattabi da hadisin harisu wato amir makka sun zo da tabbatar da cewa da ɗauka da ajiya su sai da sai da shaida lai amma sai an ka samu an fitar da ɗauka cewa shi ɗauka to shaida guda adili ya isa da hadisin can da mun ka fara karantuwa hadisin abdullahi dan umar sai na shi gudan ga shi bai da abin da ya shi sai na tun da babu dalili to shi yana nan sai da shaida ne an gani yawa na ajiyewa sai zama shi kam yana nan sai da shaida ne amma shi wancan ya samu an yi sai da shaida guda tambihun faɗakarwa wa man ra'a al-hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuma an-nas wanda ya ga jinjirin wata shi kadai ya faɗi an ka ce ba a yadda ba saboda ba a yadda da adalci ko ba a da halayensa ba gari kowa ya duba bai gani ba ƙauyuka babu wanda ya zo yake ya gani amma shi tabbas tabbas ya ga jinjirin wata da ijiyarsa shi zai ɗauki azumi shi kaɗai tunda shi kan ya gani da idanunsa ko ba zai ɗauka ba wannan malami mai wanga littahi ya ce a'a ba zai ɗauka ba shine wa mara alhilala wa da hufala ya sumu ba za a yi azumi ba a ta ya suman nasu har sai mutanen gari ko mutane game gari sun ɗauka wala yusiru hatta yusiru haka ma da zai ga jinjirin wata sallah shi kadai ba wanda ya gani in ba shi ba shi kuma bai cika sharuɗan nan ba sannan bai samu wani wanda ya zai so juna ba to fala yusiru to bai da dama ya aje azumi ya ce ni ni kan ban azumi gobe tunda ni ga wata da ijiyata da idanuna ni kan ban azumi gobe to ba zai wannan ba hatta yusiru har sai sauran jama'a sun aji dalili kuwa ba an abi hurairata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sawmu yawma tasumun wal fitr yawma tafurun wal adha yawma tudahun annabi Sallam ya ce azumi kan wanda Allah ya yarda da shi sananne a wurin Allah karɓaɓɓe shi ne yau matasumun ranar da watan shugaba na gari da mafi yawa majorakin al'umma suke ɗaukar azumi to wannan shi an rana azumi ga Allah walfitar ajewa ma sallah kenan yau matafurun ranar da sauran game garin mutane wato ana faɗin game garin mutane shi ne wato shugaban musulunci ga jama'arsa turan da suke sallah na ranar sallah hmm? wal'adha in ma layyata ta zo to haka ne yau mai da una ranar da ku sauran jama'a ƙarƙashin jagorancin shugaba na musulunci to ranar layyaku a ranar layya mutum guda bai da dama ya ce shi gobe layya kai zai tunda ya ga azzaga wata ko kowa bai ba shi zai bai da wanga dama iya ya yi aikin banza ko da ko ya ga watan da idanunsa an gane dan annabi bai ba shi permission bai ba shi dama ba ya yi haƙuri da ganinsa ya taba sun ganinsa ya ji sauran jama'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ma ce faminal khatayi صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم لأن الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب mala ya ce yana daga cikin kuskuren da wasu ke yi shine azumin da wasu mutane suke ɗauka tare da wata ƙasa da ke makotaka da ƙasarsu idan an ka ce nijar sun ga wata su gobe za su ɗau azumi sai ka yi sun ce zuwa mu ma gobe tashi mu kai azumi nan najeriya ba wanda ya gani amma sai ce tun da ai nijar ko kamaru ko kuma benin sun ce sun ga wata to shi gobe tashi zai da azumi ita wannan yana daga cikin kuskuren da wasu mutane suke aikatawa haka ma wurin ajiyewa sai a ce ai su nijar sun ga wata gobe sallah gare su sai ka ji wani ya ce a ni kan kuni na aji gobe ba zan ɗauki azumi ba to wanga duka yana daga cikin kuskure an gane yawa ya ce mukhalifina masu yin haka suna masu saɓawa bi zalika da yin haka ahli diyari suna masu saba ma mutanen waton kasassu abin garuruwansu wa biladin da kasassu li'annal jama'ata haku domin zama cikin jama'a. an gane 'yan ƙasar wannan gaskiya ne wasu kun shi a daidai kada ka yi ta ka hidda kanka wal zaibun wa azabun yace rarrabuwa ka raba kanka da mutanen ƙasarku mutanen garinku mutanen gidanku kai kai ta daban wannan zaibun wannan karkace ma gaskiya ne wa azabun sannan mai yin haka ya kaɗa kai ne cikin ukubar rayuwa wa ƙarƙalar Allah ta'ala alhali Allah ta'ala ya faɗa yace wa tasimu bi hablillahi jami'an wala farrafu. ku gamu ku yi riko da ya giya Allah gaba ɗaya kada ku rarraba domin babu alheri cikin rarrabuwa ashe kenan ko da kana da labarin ƙasar Nijar ko Kamaru ko Chadi ko ƙasar Benin Republic sun ga wata to babu ruwanka da ganin watansu ƙasarku da kake zanne a ciki wannan ƙasar ita kaka sauraro in an ce an ga wata shugabannin ƙasar sun ba da kuwa an ga wata a tashi da azumi to sai kai amfani da gani na garinku kada kai amfani da gani na wata ƙasa can daban na fatan kun gane domin yin wannan mutum ya ware kai ne ya azartar da kai ne dan da yawa za ka ga haka din na ta ruwa cikin al'umma ko na al'umman mu nan kusa kusa eh, za ka ga rada aka salla sai ka isko gida kusan mutanen gidan in dattijo uku ko hudu a gidan sai ga dukkansu suna sallah guda ɗaya na ka kaca shi bai sallah sai gobe ko kuma shi kaɗai ya yi yau saura sai gobe to duk waɗannan abubuwa ba a son yin haka shi a musulmi an ta'allaka sha'anin ganin wata ko sha'anin ɗauka azumi da ajiyewa duk an ta'allaka shi ne ga biyayya ga shugabanninsa an gane yawa gada ya yi amfani da ganinsa shi kaɗai ya ce zai ko kuma ganin wasu babu wanda an ka ce maka ka yi koyi da shi a ganin wata na ɗauka ko na ajiyewa in ba su zama ba an gane abin eh, jahilci zanci za a ga mutum ya ƙi yin aiki da maganar sarkin musulmi amma ya yi aiki da maganar wani can wai wani gari ai an ce an gani ka zo ga jahilci an gane ga wanda an ka ce shi adda haƙƙin waɗin ganin wata ka ƙi yin magana aiki da magana sai saboda son rai ka yi aiki da wani an ce ai wani ya wuri an ce an ga wata ko wani wuri ka za yi an ce an ga wata sarkin musulmi ya ce ba a gani ba ga da dauka kai ko ka ce a'a an ce an gani ka ga kai baka gani ba duka an ce an ce to wa za ka bi wanda shari'a ta ce ka magana sai shi za ka bi wanda ko shari'a ta ta'allaka na ka yi koyi ko ka bi magana sai baka baka da laihi ko da shi ya yi kure ka kai baka yi laihi ba tun da shari'a ta ce ka bi shi ne sarkin musulmi to ka ki biya sai ka zo ka ce a ai ya wuri ko argungu ko wuri ka za yi an ce an ga wata wallahi wani dan uwa na ya bugo mi yana ce ya ce wallahi su sun ga wata Za ka nan ɗauka za su ko ajiya za su Ka ga labari ne zo ma ga inda aka ce in labari ya zo ma ka yi aiki da shi za ka abin da daidai wani ya bugo yake ya ce a to mu dai nan ba ba yi sanarwa an gani ba za ka ni shawarar da nake ba su da kasa guda da ku yi guri sai ya yi sanarwa an gani ba su ba su ta abin su to da duk ba a yi wannan ba za a samu matsala ya sa za a ga wasu suna azumi ne suna sauraro abin da iran ta ce ba zarar ƙasar iran da an bugo can cewa iran an ga wata shi kenan kawai sunan za su tashi da azumi haka wurin ajiyewa kaga babu haɗin kai an samu matsala tsakanin musulmi alaman ne jibu azumi yana wajaba ne akan wa A أجمع العلماء ya jibu saumu alal musulmi la'akilil baligi a الصحيح mukimi malumma sun haɗu sun yi ijima'i akan cewa lallai azumi na wajaba kan musulmi na ɗaya kenan sharaɗin mutum ya azumi a karbi azuminsa shine na ɗaya da zan musulmi ne na biyu zamanto al'akil mai hankali na uku ya zan albaligi ne sannan ya zamo sahihi sannan ya zamo lafiyayye al'uƙimi kuma ya zama mazauni gida to waɗanga su ne azumi ke wajaba a kansu kun gane ba an ce waɗanda ba haka ba in ka da kariri an gane yawa da mara hankali to sauran in sun iya yin azumi to ba a cewa babu azuminsu misali a wanda yake ba baligi ba wanda yake mara lafiya amma ya ya ƙoƙari ya ko wanda yake mazauni eh, matafiyi amma kuma don haka ya ɗauki azumi akwai azumin su shi wanda ba baligi ba za a ba da lada kamar aka ce ga masu tarbiyyarsa eh, saboda shi bai kai manzilin rubuta mishi lada ko laifi ba ga kaulin wasu malumma shi ko wanda an mara layiya duk da ba a ce shi yi ba amma kuma ya yi ba ta babu azumi ne tun da bai da layiya amma ya yi azumi haka almukimi sai zan mutum ba mukimi ba ne matafiyi ne kuma sai ɗau azumi ba a cewa a babu azuminsa an gane wani magana mafi rinjaye waya jibo an ta kunal mar'atu in an ka koma gefen mace to shi ya waje ba, mace ta kasance ɗahiratan abin wato tsalkakakka ce min al'aili wa nifasi wato daga jinin haila bai hito mata da kuma jinin nifasi amma adamu wujubihi ala ghairi al balig cewar da aka yi azumi ba wajibi bane ga wanda ba mai hankali ba baligi wannan saboda faɗar annabi inda yake rufi alƙalamu an salasati ba a rubuta lada ko laifi na zunubi daga ga mutum uku wato an ɗauke alƙalami anil majnun mahaukaci hatta ya fiƙa sai idan ya farfaɗo hankali ne ya dawo wa anin na'imi haka mai bacci hatta sai kiza sai ya falka wa an sabi aka ba a ma yaro hatta ya salima sai ya yi mawalki ya balaga wa yustahabbu li waliyi sabi amma duk da haka kuma an so ga mai kula da yaro ƙarami wanda bai balaga ba wato waliyin sa an yi amurahu ya hore shi bi siyami da yin azumi mata a ɗaka hudun lokacin da yake iya yi ya tamarrana alaihi domin ya samu horo da tirenin alaihi kan azumi iktida'an domin koyi bi fi'ili sahaba waton da aikin sahaba a nasarar sallan bisu biyanihim wanda su sahabai suna yin haka ga ɗiyansu ƙanana domin an samu ga rubayi ibinti mu'awizi kalar ta ce arsalan nabiyu annabi sallallahu ya aika ga data ashura'a watan sahiyar rana ashura rana goma ga watan muharram ya aika ila ƙural ansar zuwa ga watan garuruwa alkaryu da ƙauyuka na ansarawa watan sauran unguwannin da an ga madina yana ya aika da mai shela man asba muftiran falyutimma baqiyata yawmihi ومن أصبح صائما فليصم duk wanda ya waye gari ya zan ya ci abu ai ya ci abinci ya kara kumallo to ya ci gaba da riƙe baki ne ya kammala azumin wannan yinin da riƙe baki da riƙon baki gara ya koma cin wani abu wanda shi ko ya waye gari ya ɗau azumi bai ci goma to ya ci gaba da azumi qalat ita rubayi sai ta ce fa kunna nasumuhu ba'du daga sannan daga bisani sai mun karika azumta wannan rana wato ranar ashura wani sauwi musu biyana na sannan mu azumtar da ɗiyanmu wato mu sa yaran mu ƙanana su masu ɗauka wa na ji adu ubata minal min al'iham ya ce sai mu sanya masu wato abin wasa wanda suke yi ne wato daga kamar kaɗa haka ko wani ɗan zare-zare abin wasa ne domin ɗauke musu hankali fai za ba ka ado ma'alar sa'ami a ɗaina zaka idan wani daga cikin yaran mu ƙanana ya yi kuka saboda yunwa sai mu ba shi wannan lu'uba wannan abin wasan da sun kai da wannan fatar sai mu ba shi ya rika wasa ya ce za ka hatta ya kuna inda ifdar aka za mu riƙa yi masu har lokacin buɗe baki yi wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil muqim amma rashin wajabcin azumi A kan waton gairi sahihi wanda ba lahiyayye ba almuqimi mazauni gida fadi kauli domin faɗa alaihi wasallam wa man ka fadar Allah kenan yace wa man na maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya zama na sa'ad da watan azumi ya kama ba ya da lahiya aw ala safarin ko kuma wato yana matafiyi a lokacin azumi fa iddatun to an ba shi dama ya aje azumi ya ranka min ayyamin ukhra a cikin wasu kwanuka na daban wa in samal maridu amma da za a ce mara lafiya ya yi ta maza ya kukuta ya ɗau azumi wal musafiru matafi ya kukuta ya ɗau azumi a jiza'ahu ma azumi ya isan musu bi anna ibahatul fitar domin halaccin ajewa lau ma gare su ruksatun rangwame an kai masu ba an ce dole su aje ba fa in akhadha fa in akhadha bil azimati idan sun kai riko da tsanani wato sun ga dai a su dai za su matsar da kansu su yi to fa huwa khairun kuma alheri ne wannan ga kaulin wannan malami man sha Allah nan za mu aji da darasin mu a yau inda za a ga ayyuhuma afdalu al-fitr aw as-sawm to tun da an ce an sauƙaƙa ma mara lafiya da ya aji in kuma ya aji kuma ya ɗauka ɗin babu da yi azuminsa ya isa masa haka mara matafi an sauƙaƙa masa ya aji amma in kuma ya yi ƙarfin hali ya ɗauka ya isa masa to yanzu abin tambaya shi ya aji ko ya ɗauka shi yi mai ai mara lafiya ko matafiyi wanne yake daga ciki to insha Allah sati na tare za mu ji amsa wanga tambaya ga ayyukan sahabbai dan muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure ya faru Allah shi ya fi mana subhanakallah da hamdika shar Allah ila illa anta astaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh